masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku daga nan radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran ni ne Mustapha Adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan fitowar daga farkon ta zuwa ta to da fatan an sha ruwa lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin wannan fitowar da sun kunshi labarun duniya da dumi sai shirin nan na Afirka a yau daga nan sai shirin nan naku na muryoyin masu sauraro sai a ji kisoshin rayuwa sai kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki sai kuma musan dokokinmu to da fatan za ku kasance tare da mu domin yi dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai dai kafin nan za a fara ne da sauraron shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 25 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda daidai da 24 ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau sojojin Amurka waɗanda suka shiga ƙasar Iran tare da jiragen saman yaƙi da nufin kwato jami'an diflomasiyyar kasar masu leƙen asiri waɗanda aka kama sun yi hatsari a yankin tabas a arewa maso gabashin kasar ta iran ba tare da sun iya shigowa yankin da ake tsare da mutanen ba kuma ba su iya kwato su ba kafin haka dai bayan nasarar jun juhalar musulunci a kasar iran amurka ta kammala dukkanin shirye-shiryenta da ganin cewa bayan juyin wanda bai jima ta samun nasara ba akan haka da sunan yunkurin kwato jami'an diplomasiyyar amurka masu leken asiri waɗanda aka kama ƙasar ta iran jiragen yakin amurkan sun shiga cikin ƙasar a yankin arewaci bayan yadda zango a yankin tabas da nufin isa birnin tehran wata guguwar iska mai ƙarfi ta taso inda ta sanya jiragen suka yi karo da juna kuma suka kone kurmus tare da dukkanin sojojin da ke cikin su masu ware kokon san cewa shekaru 530 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 dolar musulunci a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu ta fadi bayan faduwar tangar musulmi ta karshe da ke garnata kafin wannan lokacin dai bayan bayanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa zuwa kasashen asiya da arewacin afirka musulmi sun shiga nahiyar turai ta yamma daga kasar morocco ta wata mashiga wadda ake kira da jabal tarik musulmi sun raya wannan yanki wanda a halin yanzu ya zama kasar spain an yi manyan malama addinin musulunci kuma manyan malamai a sauran bangarori na ilimi har na tsawon karnoni goma sha takwas a wannan yanki amma a rana irin ta yau kiristocin spain tare da taimakon sauran kasashen turai suka kawo ƙarshen daular musulunci a yankin banda suka kwace iko da Granada a rana irin ta yau wato 25 ga watan afrilun shekara ta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

yanzu ga aminu ibrahim kyawa ɗauke da labarin duniya da ɗumi labaran duniya farko muhimman kaninsu shugaban kasar iran ya ce zama amurka a afghanistan ya lalata kasar da yin kisan kare dangi ga al'ummar kasar majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da gudanar da bincike kan kisan mutane 168 da aka yi a ladin darfur wasu ƙasashen larabawa sun kira ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta kiyaye hurumin masallacin kudus daga ƙarshe za ku ji cewa tattaunawar da ta gudana tsakanin iran da Saudiyya ta yi armashi kuma tana da kyakkyawar fata yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ya ce zaman amurka a afghanistan ya lalata kasar ne da yin kisan kare dangi kan al'ummar kasar ibrahim ra'isi shugaban kasar iran da yake ganawa da sabon jakadan kasar latvia patrice vivias lokacin da ya mika takardar shaidar kama aiki ya bayyana cewa kasancewar sojin amurka da kungiyar tsaro ta nato a kasar afghanistan bai haifar da komai ba banda lalata kasar da yi wa al'ummar kasar kisan kare dangi har ila yau bangoren biyu sun tauna game da dangantakar da ke tsakaninsu ya kara da cewa yanzu duniya tana fuskantar manyan matsaloli da kuma rashin adalci da aka nuna wa wasu kasashe kamar irin afghanistan da falastinu don haka iran tana adawa duk wani abu da zai jefa duniya cikin yaƙi da rashin adalci da yake ishara game da rikicin ukraine da rasha kuwa ya ce yana fatan rikicin ba zai kawar da hankalin duniya ba kan abin da ke faruwa a kasar afghanistan daga ƙarshe ya jaddada cewa daga ƙarshe ya dawa sabon jakadan irin dangantaka da tsakanin ƙasashen biyu da kuma ƙoƙarin da ake yi na ganin ƙara bunƙasa dangantakar da ke tsakanin ɓangarorin guda biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnati da bincike kan kisan mutane 168 da aka yi a lardin Darfur. A cikin wani bayani da jakadan Masar Ɗinkin Duniya Volker Patas ya yi a shafinsa na Twitter ya yi tur da kisan gillan da aka yi wa mutane 168 a wani rikici da ya barke a lardin Darfur na ƙasar Sudan. ta da tilastawa dubbai tserewa da gidajensu kana ya buƙaci a gwada bincike domin gano musabbin kisan ƙare dangin an cinna wa gidaje da asibitoci wuta da waushe kayayyakin mutane a lokacin rikicin babban daraktan kula da 'yan gudun hijira da ke lardin nadar fur ya ce kimanin mutane da takwas sun samu mummunan rauni sakamakon rikicin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana cewa rikicin ya samo asali ne bayan kashe wasu mutane guda biyu da wasu 'yan bindiga suka yi da ba san ko su waye ba a 'yan watannin baya bayan nan an gwabza fada tsakanin kabilu da ba sa gama jiya juna a radin darfur a lokacin da kasar ke cikin mawuyacin hali bayan juyin mulkin soji suka yi a kasar a watan oktoba garin krinek ya kasance wajen da aka tafka fada watan disamban da ya gabata wanda ya sanya diyar mutuwar mutane har 88 wasu kasashen larabawa sun yi kira ga haramtacciyar kasar isra'ila da ta kiyaye hurumin masallacin kudus a bayanin bayan taro da aka fitar na ghana wadda aka yi tsakanin shugaban ƙasar musa abdulfata al-sisi da na jordan a sarki abdallah da sarkin dubai sheikh muhammad bin zaid al nahyan an buƙaci a kai zuciya nesa a rikicin da ke wakana tsakanin falastinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a birnin kudus kana sun yi kira ga isra'ila da ta kiyaye hurumin masallacin kudus mai tsarki haka zalika sun kira ga isra'ila da ta dakatar da abin da suka kira wafantar da shirin samar da mafita kan rikicin da ke wakana na kafa kashe biyu masu shin gashin kansu kuma ta gaggauta samar da hanyoyin komawa teburin tattaunawa ta da al'ummar falastinu wannan yana zuwa ne bayan da sojin isra'ila suka kutsa kai har cikin masallacin kudus tare da yin amfani da hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa masu ibada da aka kai ga jikata falastina fiye da 200 zuwa yanzu tunin dai firaministan isra'ila naftali bennett ya yi watsi da batun komawa teburin tattaunawa da kuma ba falastinawa yancin cin gashin kai a nasa bangaren sakatare janar din masar ɗinkin duniya antonio guterres ya tattauna ta wayar tarho da firaministan isra'ila da shugaban falastinawa a ƙoƙarin da ake yi na dakatar da rikicin da kuma kawo ƙarshen duk wani mataki da ka iya rurrute wutar rikicin kana ya buƙaci isra'ila da ta kiyaye hurin masallacin kudus da dukkan mabiya addinai suke girmamawa to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tahiran tattaunawa da ta gudana tsakanin iran da saudiya ta yi armashi kuma ta sanya kyakkyawar fata kakakin makarokin wajen kasar iran sa'id zade ya bayyana cewa tattaunawar da aka yi tsakanin Iran da Saudiya a birnin Bagadaza ta yi armashi sosai kuma ya nuna akwai kyakkyawar fata a nan gaba kana ya yi kira ga kasashen musulmi da su aiki na yadda ya ta a wuyan su kan masallacin kudus da yake bayani game da rikicin da yake faruwa a baya bayan na masallacin kudus ya faɗi cewa gwamnatin yahudan sahayuniya tana kokarin ta mayar da batun falastinu a matsayin mara muhimmanci sosai sai duk da makicin da gwamnatin yahudan ke nunawa al'ummar musulmi suna ɗaukar lamarin falastinu a matsayin wani lamari babba kuma shine a sahun farko da ya karkata game da tattaunawa zagaye na biyar da aka yi tsakanin iran da saudiya a birnin bagadaza ya faɗi cewa taron ya yi armashi sosai kuma ya sanya kyawar fata alaƙar ƙasashen guda biyu a nan gaba ya ce ai nazari kan tsare-tsaren da aka tsara tun da farko kuma tattaunawar ta kasance da gaske idan lamarin ya kai ga bangaren siyasa to za a samu ci gaba sosai fiye da yadda ake tsammani ya karshe ya nuna cewa yanci ba ya nufin cin zarafin abubuwan girmamawa na musulmi ba ne ya ce duk da yake gwamnatin kasar sweden ta yi da matakin kona alkur'ani mai tsarki da wasu suka yi amma muna fatan za ta ɗauki matakin dakatar da cin zarafin addinin musulunci da sunan fakewa da yanci daga karshe za ku cewa jam'iyyun da ke goyon bayan sadar a iraki sun buƙaci a kafa dokar da za ta mayar da hulɗa da isra'ila babban laifi a bayanan da jami'in da ke goyon bayan sayid da ta suka wallafa a shafinsa na twitter sun faɗi cewa nan gaba kaɗan za su miƙa wani daftarin ƙuduri ga majalisar dokokin ƙasar neman amincewa a kafa dokar da za ta sanya ƙulla hudda da isra'ila a matsayin babban laifi har ila yau sun bayyana cewa batun ƙulla hudda da gwamnatin isra'ila tana ƙoƙarin mamaye fagen siyasan ƙasar wanda ya samu goya bayan malamin addinin suke kokarin ganin an shawo kan lamarin tun ba a yi nisa ba game da jami'un da ke goyon bayan babban malamin addini din na kasar iraki sayyid Muktar sadar da suke da rinjaye a majalisar dokokin kasar inda suke da kujeru saba'in a zaben da a gudanar a watan oktoban da ya gabata idan ana iya tunawa shekara ta dubi da ashirin da ta gabata ne Ƙasashen haɗaɗɗiyar dawar larabawa da bahrain da maroko suka dawo da dangantakar su da isra'ila kafin daga bisani kuma ƙasar sudan ita ma ta bi sahunsu ƙarƙashin abin da suka ya da yarjejeniyar abraham wanda tsohon shugaban amurka donald trump ya jagoranta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuma Dalla an gaida aminu ibrahim kyawa da karanto mana labaran duniya ga kuma shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Masu rarre barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har ala yau barka saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru so ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan saifi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na shekara guda da tunawa da kisan phil marshall idris davy a fagen daga lokacin da yake karfafa ba sojojin chadi gwiwa a yakin da suke yi da 'yan tawayen kasar kwana guda da sanarwar nasarar da ya samu a zaɓe bayan ya shafe shekara 30 kan karagar mulkin kasar wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi ɗansa janar muhammad kaka devi itno shine ɗare karagar mulkin ƙasar da nufin shirya babban zaɓe da tabbatar da dawo da mulkin dimokuraɗiyya a turbar da ya dace a cikin watanni goma sha takwas. domin tattauna wannan mutum ne muka gayyato dr jafar lawal dabai masanin siyasar ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna garin gwamna da ke tarayyar nigeria don jin shi kuma yadda yake kallon lamarin to dokta me zaka ce game da wannan bawan allah wato idris debi wanda yake zana kusa shekara guda da rasuwansa a nan kasar chadi eh, shi Idris a gaskiya mutum ne wanda ya tashi cikin gwagwarmaya kwarai da gaske. Abinda za a sani dai shi ya fito daga kabilar zagawa ne da ke nan chadi da kuma wato yammacin ƙasar sudan wato wannan yanki na dakor wannan kabilu kabila ta zaga suna da yawa suna da mahimmanci kwarai da ah, kuma abinda za mu sani cewa shi kan shi ah, soja ne idan ya taɓa yin ah, shugaban sojoji na chadi a karkashin wato shugaba isan kabiru to kuma daga baya da suka bata din ya zama da ya shugabanci wata babbar kungiya ta 'yan tawaye ta kasar chadin wanda ta faro yakin sunkuru daga can yankin dafur na kasar sudan da wannan ta kai ga har ya baci mulki kuma ya yi mulkin kasar nan tsawon lokaci na shekaru da dama wanda har ta kai ga da turbar demokaradiyyar nan ta zo ya juye ya zama shugaba na demokaradiyya din to amma duk da haka gaskiya da yake ƙasa ce wadda akwai tashin tashina yaƙe-yaƙe to ta kai ga ya sha samun farmaki daga ƙungiyoyin tawaye kai da gaske wadda har ta kai akwai lokacin da suka taɓa shiga birnin jamina ɗin in ban da taimakon faransa wato sojojin faransa da ke ƙasar lokacin da sun juye shi to wannan dai ta kai ga da wani kasar duk da ana cewa ana zaɓe amma zaman lafiya bai samu ba wanda ƙarshe ma mun ga wannan yaƙe-yaƙe da yake yi da 'yan tawayen ita ta kai ga rasin ransa bara kusan kamar yanzu wanda shi ne kawo a ce ƙarshen mulkin shi da gwagwarmaya da ya yi a ƙasar ya yi amfani da soja kwarai da gaske wanda ta kai ga gaskiya hatta kasashe da yawa sojojin chad sun rika kai agajin sojoji kamar kasashe na mali inda suka rika taimakon kasa wajen yakin 'yan tawaye yana da mahimmanci a shugabanci na kasar chadin don a lokacinsa ne har kasar ta samu sabo wato ma'adanin man fetur wanda dun kasar arzikinta ya dan haɓaka fiye da da da ba su da wani ma'adani da suke fiddawa. Hmm. to dokta wato wannan mukami nasa na phil martian kasan ba sabi aka samun wannan mukami ba amma da idan da taɓa rike wannan mukami a nahiyar afirka kusan shine na biyu nika tsammani dai ya ka auna wannan matsayi na sani phil marshall a matsayinka na malamin siyasa wannan mukami kusan gaskiya ba kamar shi shugaba marga idi amin ba shi idris da lokacin da aka liƙa mai wannan mukami ba wanda ya kwakwantan ya iya samun wannan mukamin saboda kusan yana ɗaya daga shugabannin afirka waɗanda sukan je fagen daga gaskiya duk da tsawon shekaru da yawan shekaru irin nasa duk lokacin da ake cikin yaƙi da ƙasar nashi da 'yan tawayen ya je fagen daga ya zama ya jagoranci yaƙi wanda kusan mun san cewa ta nan ne ma ya rasa ransa to shi yasa ko lokacin da ake ya samu wannan mukami to gaskiya ba a samu jayayya ko daga yan hamayya na nashi ba a kasar. To masu raro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shiri na Afirka a yau. har sai Allah ya kai mu kashi na biyu. A maimakon Dr. Jafar Lawad bai masanin siyasar ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta karin Kaduna garin gwamna da ke tarayyar Najeriya, ni awal kunya da na shirya na gabatar da ke cewa sai wani jiko. yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke gargashin tashar talabijin ta wasa tv wanda nake karanta muku wannan sabon tahin namu mai suna matasanmu wanda marubuciya nabila rabi zango ta rubuta to kamar yadda ka sani ma yau ma mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya Allah yana gani na baka dukan wani ilimi na rayuwa ka kammala karatunka na digiri dinka tun shekara biyu ka ki mai da hankalinka wajen aiki da nake nema maka kwamfuta center din da na buɗe maka san baka son zama a ciki saboda wannan kwallon da ka sa mu ranka da son ka ne na barka ka ringa tafiya kasashe kana buga kwallo shi yasa san ka ki mai da hankalinka akan aikin aikinka abokanka da yawa da kuka gama karatu da su sun samu aiki amma kai ka ringa shiga intanet kana sanin halin da ake ciki ma na, na san baka yi to bari ka ji idan za ka cire ma ranka son kwallo gara ka cire ni dai ba zan haifi dan da zan sallama ma duniya ya ringa buga mata kwallo ba gara a ce na sallama ma addinin Allah shi domin al'umma kuma wallahi idan baka yi hankali ba sai na cire kayan kallon ɗakin ka kuma karfe takwas na dare ina shigowa gida dole ka dawo na rufe gidana ko da wasan duniya ake bugawa kuwa saurin zubewa abdullahi yana faɗin abba don allah ka yi haƙuri wallahi daga yau zan ringa kiyaye a lokacin sallah kuma abba ka san bana wasa da sallah ai abba ya ce idan ba lokacin kallon kwallo ba ne ba ni dai na faɗa maka abdullahi ya ce na ji wallahi zan gyara murmushi abba ya yi ganin yadda abdullahi ya yi zaman dole jin zai hana shi kallon kwallo shi kai shi ya san abdullahi yana matuƙar son kwallo. wannan dalilin ne yasa ya haɗa mashi kayan kallon saboda baya so ya dinga kai dare a waje abba ya ce shikenan tashi ka je kai sallolin da ba kai ba abdallah ya ce nagode abba da sauri ya miƙe ya shige ban ɗaki cikin ɗakin shi girgiza kai abba ya yi yana faɗin allah ya shirya juyawa ya fita a falo ya iske mami da amal abba ya ce ina abdulhakim fa mami ta ce yana ɗakinsa wani aikin yake yi shi yasa bai fito ba amal ta ce abba karatu yake yi wai karatun da malaminsu ya yi masu ɗazu bai riƙe ba abba ya ce da kyau haka ake so ai ya fi yayansa mai da hankali mami ta ce mu je ka rage kayan jikinka ka shigo ko ruwa baka sha ba a kan yara abba ya ce ai dole na yi amal ta ce allah abba dama ka kwashi kayan kallon yaya mami ta ce to sarkin jan faɗa ki bari ya ji ki zaki sha duka ne dama ɗazun kin yage masa hoto yan ƙwallonsa ya so ya maki duka kika ruga abba ya ce ki bar ni da shi mama na wata rana zan kwashe ai dariya ta yi tana faɗin yawa abba na alhaji bashir hamza kenan haifaffen garin kano ne yana aiki da fannin lafiya shine director under who gaba ɗaya sannan yana da manyan malls guda biyu ga gidajen da yake ba da haya yana zaune a babban gidansa da yake sharaɗa matarsa ɗaya mai suna hajiya bilkisu wacce take ita ma 'yar kano ce suna da yara uku babban cikinsu shine abdallah wanda ya kammala karatun shi a nan uk a fannin kwamfuta ya kammala sabis ɗinsa yanzu haka yana zaman jiran aiki ne abdallah yana matukar son kwallo tun yana yaro bayan kammala sakandare ɗinsa ya so sa ya bar shi shiga club na 'yan kwallon amma ya hana sa haka ya gaji idan na ci ya haƙura shi yasa san baya mai da hankalinsa akan karatu sosai gashi yana da matukar zuciya abu kaɗan sai ya kama dambe musamman idan ka taɓo masoyansa wato 'yan kwallo yana matukar son real madrid duk lokacin da aka yi ƙwallo idan ba 'yan gidansu bane suka ci ko abinci baya ci saboda haushi lokacin yana secondary ya taba cire ma wani hakori saboda yana masa dariya an ci su kwallo shi yasa da yawan mutane suke tsoronsa saboda zuciyarsa abdulhakim shine yake bi masa yaro na tsatse yana a 300 level a nan biyu ke inda yake karanta mass communication saboda yana murkar son yin bincike a rayuwarsa wannan dalilin ne yasa ya fi zama a wajen manyan domin yana so ya ringa sauraron labarun mutanen da hakan ya sa ba shi da aboki a gida kamar baba mai gadi domin yana ba shi labarai masu daɗi haka kuma malami guda ɗaya gare shi wanda yake koya masa sira don yana son tarihi abdulhakim yana da nutsuwa idan ka gansa sai ka ce shi ne babba sam abdallah ya bar masa girman dan shi abdallah gaye ne amal ita ce karama sunan mahaifiyar abba aka sa mata wato aisha shi yasa ake kiranta da amal yanzu haka tana nursing school inda take a shekarar farko gidansu akwai tarbiyya iyayensu suna kokari wajen tarbiyyantar da su kuma suna zaune lafiya wannan shine tarihin gidansu abdallah kwance yake a ɗaki wajen karfe biyu na dare yana kallo a cikin wayarsa kamar daga sama ya ji motsin buɗe kofar dakinsa a firgice ya miƙe har yana wurgar da wayar saboda tsoro dadin su ne ya gani tsaye a bakin kofa yana kallon sa da ka gansa za ka gane rashin gaskiyar da take ɓoye a fuskarsa cikin rawar murya yake faɗin dadi lafiya ba baka kwanta ba wanda ake kira da dadi ya ce kai zan yi ma wannan tambayar ai salman ya ce dadi ni na kwanta tun ɗazun ai dadi ya ce amma ba kai bacci ba kuma motsinka na ji yasa na shigo ɗakin ai na tabbatar wannan kallon jarabar ne kake yi farkawa na yi na fito na sha ruwa har zan koma na ji kamar motsi shi yasa na yo ɗakin ka saboda na san kai ne mayan kallo to jama'a duka duka da muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah ya mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya masu sauraro sai a gyar zama da aji shirin nan na tafsirin alkur'ani mai tsarki. Allahumma Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Ubangiji Subhanahu wa ta'ala muna roƙonka don girman zatinka, don darajar manzanka ya rabbal alamin, an tuwaffiqana lima tuhibbu wa tarda. Cikin yarda Allah Subhanahu wa ta'ala mun kawo ƙarshen tafsirin wannan surata ta suratul tin insha Allahu a yau za mu shiga tafsiri ne na suratul qalam suratul qalam wadda ita ce Allah subhanahu ta'ala ya fara da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan sura suratul alaq wasu suna kiranta da suratul iqra sura ce makkiya kamar sauran surorin da suka gabace ta tana ɗauke ne da ainihin ayoyi goma sha tara a cikinta abin da yake shahararre mashhuri a tsakanin malaman tafsiri shine cewa wannan sura ita ce sura ta farko da ta sauka ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga duk surorin alkur'ani baki ɗaya kuma abubuwan da ke cikin sura ɗin suna tabbatar da haka waɗansu kuma duk da haka sai suka nuna cewa ba ita ba ce ta fara sauka ga manzo sura ta farko da ta fara sauka ga rasulullah bisa waɗansu tunaninsu ita ce suratul hamd alhamdulillahi rabbil alamin to waɗansu suka kuma ce a'a suratul muddathir ita ce ta fara sauka wannan Eh, zancen cewa suratul hamd ko suratul mudathir suna su ne surorin da suka fara sauka ga rasulullah to wannan ya saba wa abin da yake mashhur a tsakanin malaman tafsiri wato mafi yawa abin da malaman tafsiri suka tafi a kai suratu wannan suratu ikra din nan ita ce ta farko da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura da farko ta fara da umarnin manzo ne sallallahu alaihi sallam da ya yi karatu sannan sai kuma ta shiga bagana kan al'amura na halittar ɗan adam da duk abin da yake ya tattaru ga ɗan adam ɗin nan na ainihin cewa an halicce shi daga gudan jini ne wanda ba komai ba duk wannan ɗaukaka ɗan adam yake da shi sai wannan sura take mana ishara asalin ɗan adam gudan jini ne wulaƙantacce aka halice shi da shi daga nan sura ɗin ta yi wani bayani dangane da samun cika da kamala ta ɗan adam a daidai lokacin da yake ƙarƙashin wani luɗufi na ubangiji subhanahu ta'ala da girmamawan allah subhanahu ta'ala da kuma kasancewar lallai ubangiji subhanahu ta'ala ya yi ishara ɗan adam zai iya samun ilimi ta hanyar alƙalami ubangiji subhanahu ta'ala dangane da wannan sura sai kuma ya mana bayani dangane da ɗagawa ta ɗan adam duk irin abin da Allah subhanahu ta'ala ya masa da abubuwa da ya bashi na ainihin karrama shi da ya yi da kuma baiwa da Allah ta'ala yawa ɗan adam sai ubangiji ki ba mu labarin lalle ɗan adam akwai ɗagawa tattare da ɗan adam sura ɗin ya ƙarshe tana yin bayani dangane da waɗanda suke saddu a kan tafarkin ubangiji subhanahu ta'ala suke ƙoƙarin hana a bauta wa Allah subhanahu ta'ala suke ƙoƙarin hana aikata ayyukan alkhairi sura ɗin ta mana ishara akan waɗannan an tanadar musu da wata uquba a ranar kiyama to ubangiji wa ta'ala ya karkare a suran baki ɗayanta da umarni da yin sujjada da kuma kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yana daga cikin falalan wannan sura cewa lallai an samu wata riwaya wato wani hadisi daga imam ja'afar bin muhammad ne sadiq alaihi salam قال yana cewa man qara'a fi yawmihi aw laylatihi iqra bismi rabbik wanda ya karanta a wuninsa ko a darensa wannan sura iqra bismi rabbik thumma mata fi yawmihi aw laylatihi sannan ya mutu a wannan wunin nasa ko kuma a wannan daren nasa da ya yi wannan karatu mata shahidan wato ya yi mutuwar shahada wa ba'athahu Allahu shahidan kuma ubangiji subhanahu ta'ala zai tashe shi a matsayin shahidi wa ahyahu kaman daraba bi sayfihi fi sabilillahi ma'a rasulillah sannan ubangiji zai tayar da shi ranar kiyama kamar wanda ya yi wani abu na sara da takobinsa a tafarkin Allah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar wanda ya yi yaƙi daga cikin yaƙoƙin da annabi ya yi a Madina a lokacin da yake raye kenan haka Allah zai tashe shi to wannan sura ana kiranta suratul alaq ko suratul iqra ko kuma suratul qalam duk malamai sukan kira da wannan ainihin sunaye saboda waɗannan kalmomi kalmomi ne waɗanda suka fito sosai a cikin sura ɗin. Ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim. da sunan Allah mai rahama mai jin kai. اقرأ باسم ربك الذي خلق كي كراتو da sunan ubangijinka wanda yayi halitta خلق الإنسان من علق ya halicci mutum daga gudun jini ka yi karatu da sunan ubangijinka mafi girma الذي wanda ya sanar da mutum ta hanyar alƙalami. Allama ya sanar da mutum abin da bai sani ba malaman tafsiri dangane da sababin nuzulin wannan sura sun kawo bayanai daban-daban kamar yadda muke bayani ne cewa mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi ne akan cewa wannan sura ita ce sura ta farko da ta sako daga cikin surorin alkur'ani kuma an ce wato kenan akwai waɗansu malamai na tafsiri waɗanda suke ganin cewa kuma su suka fi yawa ainihin ayoyi guda biyar na wannan sura su ne ainihin suka sauko ko kuma su ne wahayi na farko da ya sauko wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda idan mutum ya bibiyi sura ɗin da ayoyin da ke cikin sura zai ga kamar wannan abin da malaman nan suka faɗa shine mafi ainihin daciya da abubuwan da aka bayyana to ruwaya ta zo dangane da sababin saukar ita wannan sura cewa manzo sallallahu alaihi wa wasallam a lokacin da ba a aiko shi da annabta ba duk lokacin da kafin a aiko da eh, manzo sallallahu alaihi wa wasallam kafin a aiko masa annabta za ga cewa ana cewa da shi muhammad dan abdullah to shi sa malamai da dama daga cikin rubutun su ce a wannan lokacin muhammad dan abdullah kana fi gari hira ya kasance a cikin kogon hira a wannan lokaci sai ga mala'ika jibril ya sauko ya zo gare shi ya zo ya sami shi ce da shi ikra ya muhammad ya kai muhammadu ka karanta faƙala sai manzo yake cewa sai muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma ana bi ƙari'in ni ban iya karatu ba fahtadanahu jibril sai jibril ya rike manzo sallallahu alaihi wasallama wa ya ɗan matsa shi wa qala lahu ya sake cewa da ya kuma ce da shi aqra ya muhammad ka karanta ya muhammadu wata takarrara aljawab shi ma rasulullah sai ya sake maimaita wannan jawabi din wannan abin da ya faɗa cewa ma ana biqari'in saboda haka man suke cewa thumma a'ada jibril ko jibra'il amalahu thaniyatan wannan abun da yayi na riƙe manzo da matsa shi sai ya sake maimaitawa a karo na biyu wa sami'a nafsul jawab sai ya ji nafsul jawab wannan dai amsar da muhammad dan abdullahi ya bashi sai ya ji ya sake maimaita wannan amsa din وفي المرة الثالثة أما أكرو نأكو توسي جبريل كتشوا اقرأ باسم ربك الذي خلق هزوا كرشن آيوي قدا بيار إن نفركو يشي قبادة فلا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم zuwa wannan aka ce mala'ika jibril ya karanta wa muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma daga wannan karatun malamai da dama suka ce to daga nan sai aka daina kiransa Muhammad dan Abdullah tunda daga nan ya zama manzo kuma tunda yanzu wahayi ya hau ya sauko masa an tabbatar da cewa daga wannan to ya zama manzon Allah saboda haka kenan daga nan sai a ce rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wannan abu da ya faru mala'ika jibril sai ya ɓace shi kuma aka ce sai ya ji gajiya tare da shi saboda haka wannan gajiya ta saukar wahayi gare shi sai ta sa shi ya koma wajen matarsa khadija yana cewa da ita zammiluni wadathiruni ki lullube ni ya ke matata khadija kamar yadda ya zo a cikin tafsirin kabir na ainihin fakhrul razi ya kawo wannan al'amari saboda haka an faɗi cewa wannan shine hakikatan abin da ya zo to akwai kuma waɗansu da suka kawo wasu bayanai na sababin nuzul ɗin wanda suke nuna cewa ita khadija ta ɗauki manzo sallallahu alaihi wa sallam suka tafi zuwa wani guri wannan gurin shine wajen wani wai shi waraka bin nofal ya yi masa bayanin abubuwan da yake ji da shi kuma waraka bin nofal yake cewa da rasulullah yaya kaga abin ishe ga shi abun da nake ji ga abun da nake gani ga abun da nake faruwa wani lokacin idan na zama ni kaɗai ma nakan ji wani kira sai in bar gurin sai wai waraka bin nofal ya ce to in ka sake ji ka tsaya ka ji me abin yake cewa da kai to shi ne ya sake ji sai ya tsaya ya saurara sai ya ji ana cewa ya muhammad ƙul bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa waladdallin to su anan wanda suka kawo wannan kisan sai suka ce ai wannan suratul hamd ita ce ta farko da aka fara saukarwa rasulullah ba ainihin suratul alaq ba abin da ya sa nasa kawo wannan cewa daga nan da ya ji wannan sai ya sake komawa ya gaya wa waraka bin Nawfal cewa gafa abin da ya ji shine ba waraka ya masa bushara cewa lalle kai ne wanda dan Maryama ya ba da bisharan zuwanka kai wannan wanda ya zo gurinka yake gaya maka wannan magana wani namus ne da ya taba zuwa wa Musa kuma kai kai ne annabin ƙarshen zamani kuma in Allah ya kai ni wannan lokacin zan yi imani da kai zan taimake ka kuma lalle kana daga cikin wanda za a baka umarni za ka yi jihadi an ce raka bin duk ya gaya masa wannan to saboda haka wannan ma tana daga cikin sababin nuzulin wannan ainihin aya ko kuma wannan sura suratul hamd ga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk waɗannan bayanai bayanai ne wanda waɗansu malamai sun kawo su a cikin littattafai su na tafsiri da littattafai na tarihi da sauransu kuma abin ban takeici dangane da wannan kissa shine cewa wai manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda yana jin ana kiransa nan da can da can bai san daga ina wannan eh, magana take zuwa ba ya damu ya shiga damuwa damuwa mai tsanani har lokacin bai ma san wahayi ne ake yi masa ba saboda damuwa yakan so ya hau kan dutse mafi ainihin tsaho a makka ya ji kansa wato ya yi abin da ake cewa suicide kenan a duk wa'annan ya zo a littattafan tafsiri na waɗansu daga cikin malamai abin ban takeici wanda waɗannan ko dai isra'iliyat ne ko kuma an rubuta su ne a shi littattafan musulunci da niyyan a yi wani abu na muzanta annabin mu sallallahu alaihi wa sallam yaya za a yi duk wannan tsohon shekaru akhlaq din manzo ɗabi'un rasulullah isharori tun kafin a tashe shi a matsayin annabin rahama ga mutane yake ganin girgije ne masa inuwa in yana tafiya in ya taka wani guri ga shi dutse ne amma za a ga alamomin kafofin rasulullah bishiyoyi su ne masa sallama in yana tafiya duk waɗannan ga isharori nan ga alamomi nan da annabin rahama ya ga a cikin al'amuransa akwai wani abu da zai bayyana gare shi amma a mai da rasulullah a ce wai kafin ya tabbatar da cewa al'amari ne na wahayi ya sauko gare shi sai da ya je wani guri aka tabbatar masa yana cikin damuwa har ma ya so a ce wai ya yi kwamitin suicide ya je ya kashe kansa da kansa ya hau dutse mafi tsawo ya je ho kansa ƙasa wannan wani abu ne na cin mutunci ga annabin rahama irin waɗannan bayanai da irin waɗannan surutai ya kamata a cire su daga littattafan musulunci domin barin su a cikin littattafan musulunci shine yake tura da yawa daga cikin musulmai daji su ɗau musulunci ma akan wani abu ne wanda ba tabbas ba idan kuma aka bar su to fitinar da suke tattare da haka ɗin tafi yawa ga sunan da dama muna gani waɗansu daga cikin musulmai yanzu a london a ina ne a irin ƙasashen duniya waɗanda waɗansu turawa makiya addinin allah almustashriqun ɗin nan ga suna a ko'ina su suke samun irin wannan samarin na musulmai wanda suka hijira daga ƙasashen musulmai suka je can suke nunnuna musu irin waɗannan guraren a cikin littattafan musulunci sai su mai da su wani iri su ba musulmi ba su kuma ba kafirin ba gara ma a ce kafirin ne ma an tabbatar cewa sun bar addinin sun yi ridda To masu saurare saboda ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yanzu ga shirin nan na musan dokokinmu. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتشكي ونشري نامو na musan dokokinmu wannan shiri na musan dokokinmu kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne domin sanin dokoki waɗanda suke tattare da mu a matsayinmu na 'yan adam waɗanda allah subhanahu wata'ala ya halicce mu ya kuma sawo mu a doron ƙasa wanda a cikin shirye-shiryenmu na baya mun yi ishara cewa duk wani ɗan adam wanda yake rayuwa a doron ƙasa lallai idan yana so ya samu rayuwa managarciya to dole ne ya zama mai bin doka kuma dokokin nan an nuna cewa akwai dokoki waɗanda suke na Allah subhanahu wata'ala akwai kuma dokoki waɗanda ɗan adam suka samar da su kuma ko waɗanne daga cikin waɗannan dokoki domin tsara rayuwar ɗan adam da kuma kasancewar an zona ba tare da an zalunci juna ba to su yi sa doka a kowane lokaci take da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. To a shirinmu da ya gabata mun yi ƙoƙari a cikin bayanin da muke na dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka ce za mu fara da bayani dangane da dokoki na Allah to mun shiga cikin bincike akan maɓuɓɓugar dokokin Allah ta'ala. Mun duba cewa shi addinin musulunci idan muka dubi cewa dokokin da ke tattare da shi su daga ina suke. Mun duba mun ga a bisa yanayin yadda malamai suka fassara ko kuma suka kassama suka rarraba eh, mabubbuga ta dokokin addini to ko kuma dokokin Allah subhanahu ta'ala sai muka cewa akwai abin dama da zaka ji ana cewa shari'a shari'a al'amari ne da ya shafi dokokin Allah ta'ala dokoki na addini mabubbuga kuma muka ce sun kasu kashi biyu mafi girma akwai maɓuɓɓuga ta farko akwai maɓuɓɓuga ta biyu to maɓuɓɓuga ta farkon nan mun yi ishara akan alkur'ani da sunna wanda su ne ake ci masa masadurin shari'a maɓuɓɓuga na ainihin shari'a amma al'awwali al'awwali yana nufin na farko kenan to masadurin shari'a al'awwaliya na farko farko su ne wannan alkur'ani da sunna to mun yi bayani akan me ma'anar alkur'ani wanda muka nuna cewa alkur'ani shine wani wahayi da yake zuwa daga Allah subhanahu wata'ala ga manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ta hanyar mala'ika Jibril idan muka samu wannan tofi ma da wannan shine ake kira da ainihin alkur'ani to a cikin alkur'ani bisa wannan fasara kuma mun tantance tsakanin alkur'ani da hadisul kudusi tun da shi a hadisul kudusi ilhami ne da allah ta'ala yake yi tsakaninsa da manzansa ba tare da ainihin jibril ko mala'ika jibril ya shiga cikin tsaka-tsaki ba to shi alkur'ani kansa matsayinsa na maɓuɓɓuga ta dokoki na addinin allah cewa shin alkur'anin nan gaba ɗayansa dokoki ne ko kuma wasu ɓangarori waɗansu ayoyi ne suka tashi suka yi dokoki amma waɗansu ba su yi ainihin dokoki ba sannan kuma akwai waɗansu bayanai da sukan zo waɗanda waɗansu da dama sukan fassara su da cewa duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne azzalume su ne kafire su ne fasikai wa mallam ya an bima fa'ula ika humul kafirun ko kuma fa'ula ika humul fasikun ko kuma fa'ula ika humul zalimu duk irin waɗannan bayanai da suka shafi alkur'ani mai girma sau da dama idan muna so mu yi tsinkayen irin waɗannan al'amura mai su, mu samo irin waɗannan abubuwan na tushe daga ina suka fito daga ina suka ainihin taso to muka koma maɓuɓɓuga ta farko ta addinin nan wato shi alkur'ani alkur'ani ya tattara da abubuwa da yawa a cikinsa duk ayoyin da ke cikin alkur'ani ba gaba ɗayansu dokoki ba ne a cikin alkur'ani akwai ayoyi da ake ce musu ayatul ahkam ayoyi na hukunce-hukunce to waɗannan ɓangare na ayoyi na hukunce-hukunce akwai abubuwa tattare da su na umarni na hukuncin allah subhanahu wa ta'ala akwai abubuwa da dama a tattare da su na hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan in ka tattara su za ka iya tattara su a matsayin su ne za su iya zama ayoyi na hukunce-hukunce ko kuma dokokin ubangiji su ta'ala suna da alaka da waɗannan ayoyi amma akwai ayoyi waɗanda suke akhlaq ne wato kyawawan ɗabi'u suke ɗora mutane a kai da irin yadda ya kamata mutane su kasance wajen tarbiyyar da ruhinsu da kuma ainihin fahimtar al'amura akwai ayoyi waɗanda suke kawo al'amura na tarihi a cikin alkur'ani nan suna hakaito da wasu abubuwa da suka faru a tarihi na al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkur'ani a cikinsa akwai wasu bayanai na waɗansu abubuwan da ba su ma zo ba amma allah ta'ala ya kan ba da bayaninsu ta hanyar wannan alkur'ani misali al'amura da suka zo za su kasance a ranar kiyama abubuwan da za su zo tunda alkiyama ba wanda ya ganta ai amma akwai labaruruka da abubuwa da za su faru a ranar kiyama wanda Allah subhanahu wa ta'ala duk ya yi bayanusa a cikin wannan littafi akwai ma waɗansu abubuwa ɗin a ba kiyama ba a duniyan nan lokacin da aka saukar da ainihin shi kansa alkur'ani an saukar da shi ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aka ba shi bayanin waɗansu abubuwan da ba su ma faru ba a wancan lokacin amma daga baya kuma ga su sun faru wato abu ne wanda yake cike da mu'ujiza littafi ne ɗauke da mu'ujizozi da daban-daban da wasu abubuwa waɗanda ɗan adam kowaye shi in ya tsaya ya bincike mai zurfi ya karanta wani littafi mai tsarki zai iya tabbatarwa da kansa cewa lalle wannan littafi ya zo ne daga ubangiji subhanahu wa ta'ala masanin kowa da komai ashe kenan idan mutum yana so ya san dokokin allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma duk gaba ɗayan abin da ke cikin alkur'ani dokoki ne kaga ba haka ba ne kenan ba wai duk gaba ɗaya dokoki ba ne idan aka ɗauki wani abu kamar yadda mutanenmu masu kishin addini kishin addini abu ne mai kyau ya kamata a zama mutum yana da kishin addininsa bai kuma ɗau addininsa ya zama masa wani abu na wasa ba to amma ya kamata kuma kowane abu mu dinga sa shi a gurbinsa to lokaci ya yi ana nuna min cewa ya kamata mu tsaye da shirin a nan to za mu tsaya insha Allah sai a shirin mu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkara mai ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh